rasha ta musanta zargin shirin mamaye yankin kharkiv na ukraine an rufe filin jiragen sama na munich da ke nan jamus sakamakon zanga-zangar masu fafutukar yanayi lauyoyi a kenya na yunkurin daƙile shirin ƙasar na tura wato 'yan sanda zuwa ƙasar haiti Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi ƙirarin cewa babu wani shiri da yake yi na ƙwace iko da garin Kharkiv da ke gabashin Ukraine. A lokacin da yake kammala ziyarar da ya kai ƙasar China a jiya, Shugaba Putin ya bayyana wa kafar yada labaran Rasha cewa Moscow ta kai hari Kharkiv ne domin rama harin da aka kai mata yankinta na Belgrade, wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. a baya-bayan nan dai rasha ta zafafa kai hare-hare a yankin na kharkiv inda take lugudan wuta daga yankin belgrade a gefe guda kuwa kungiyar tarayyar turai ta ce za ta dakatar da wasu kafafen yada labaran rasha guda hudu a kasashe 27 mambobin kungiyar ta eu saboda zargin da take musu na yada manufa akan mamayar da aka kaddamar a ukraine dakarun isra'ila sun ce sun gano gawarwakin wasu 'yan kasar guda uku da aka tsare a zirin gaza kakakin rundunar tsaron isra'ila daniel hagari ya ce dukkanin mutum ukun da aka kashe sun halarci wani taron al'adu ne na waƙoƙi a kusa da iyakar ƙasar a ranar 7 ga watan oktoban bara rundunar sojin isra'ila ta ce bisa dukkanin alamu guda daga cikin waɗannan mamata shani lok ta mutu ne tun a wancan lokacin A cewar Isra'ila akalla mutane ɗari ne har yanzu ake tsare da su a zirin na Gaza da kuma wasu gawawaki kimanin talatin. alkalma sun yi nuni da cewa mutane biyu ne aka kashe a harin da ƙungiyar ta hamas ta kai isra'ila a watan oktoban bara tare da yin garkuwa da wasu fiye da wato 250 da sanyin safiyar wannan asabar din ce aka tura da dakarun 'yan sanda zuwa filin jiragen sama da ke birnin munich a nan jamus an tsaurara matakan tsaron ne bayan da masu fafutukar yanayi suka hargitsa al'amura domin su nuna adawarsu ga wasu manufofin yanayi a halin yanzu al'amura a filin jirgin sun tsaya cik wanda ya haifar da rufe filin sakamakon yadda masu fafutukar suka yi zaman dirshan a kan titunan jiragen saman tun da fara dai an soke tashin jiragen da aka tsara a wannan asabar din yayin da wasu kuma aka sauya akalarsu zuwa wasu filin jiragen saman kasar wannan zanga-zangar ta yanayi dai na zuwa ne a daidai lokacin da ko kuma na zuwa ne a daidai ko kuma a ɗaya daga cikin lokutan da aka fi yin balaguro a filin jirgin da ke kudancin jamus inda ake sa ran jigilar fasinjoji 350 daga jiya juma'a zuwa gobe lahadi yayin da ake hutun pentecost a ranar litinin to labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw 'Yan sandan Faransa sun harbe wani mutum har lahira a lokacin da suka ce yana ƙoƙarin tada gobara a wani wurin bautar Yahudawa da ke arewa ko kuma arewacin birnin ruwan da ke ƙasar. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Gerald ne ya tabbatar da hakan. kafar yada labarai ta france info ta ruwaito cewa an buƙaci wato ɗaukin 'yan sanda ne a jiya juma'a sakamakon hayakin da ya tarnike wani ko kuma wurin bautar magajin garin na ruwan nicholas maya ya ce ana kyautata zaton mutumin ya wurga kwalban man fetur ne da aka kunna mata wuta a bakinta cikin harabar majami'ar wanda hakan ya haifar da barna mai yawa tuni dai masu gabatar da kara a garin suka fara gudanar da bincike kan lamarin rahotanni kuma daga kenya sun yi nuni da cewa Lauyoyin ƙasar sun yi yunƙurin dakile shirin kyanyar na turawa da 'yan sanda zuwa ƙasar Haiti a ƙarar da aka shigar a wata kotu. Hakan dai na zuwa ne kwanaki gabanin jami'an 'yan sandan su isa ƙasar domin kwantar da tarzoma. babbar kotun kasar ta bayar da umarnin cewa a miƙa buƙatar ga manyan jami'an gwamnatin kasar kana ta ɗage saurarar ƙarar zuwa ranar 12 ga watan gobe Tunde a watan yulin bara ce kasar kenya ta yi wato tayin turawa haiti jami'ai kimanin dubu daya domin taimakawa kasar wajen magance matsalar taɓarɓarewar tsaro da take fuskanta kasashen jamaica da bahamas da benin da chadi da kuma bangladesh sun yi alkawarin turawa haitin wato jami'an kwartar da tarzoma suma. To baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin labaran duniya yanzu kuma ga shirinmu na Afirka a mako tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da fatan za a yi sauraro lafiya. DW Afirka a mako. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu je tarayyar Najeriya don jin yadda ziyarar sabon shugaban Senegal matashi Basiru Jomai Faye ta kasance a tarayyar Najeriya. da ma zanga-zangar kungiyar kwadagon Najeriya game da ƙarin farashin wutar lantarki. Har ma da yadda sojojin Amurka ke shirin kwashe nasu ya nasu su bar jamhuriyar Nijar kamar yadda sojojin da ke mulki a kasar suka umarta. Za kuma mu ji bayan ta taɓarza da zarge-zargen juna da maganganu iri-iri tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarata ta jamhuriyar Benin. Daga ƙarshe dai Benin ɗin ta ba da kai bori ya hau, inda ta ba da umarnin jigilar man fetur ɗin Nijar zuwa China. daga gabar ruwan tekun kwatano a ghana kuma rajistar zaɓe aka fara yi inda matasa da suka kai munzali ke kokarin cin gajiyar gudanar da zaɓe a karan farko a rayuwarsu har ma da nasarar da jami'an tsaro suka samu a ƙasar kamaru wajen kubutar da mutane 300 da 'yan boko haram suka garkuwa da su mu yau ina zamu a Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sai a gyara zama don jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To za fara da tarayyar Najeriya inda wannan mako da muke ban kwana da shi ne shugaban Senegal matashi Basiru Jomai Faye ya kai ziyara ƙasar inda ya gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu a Abuja. A wani yunkuri na sake haɗe kan ƙasashen da ke fuskantar rabuwar kawuna a fannoni da dama. Wakilinmu na Abuja Ubala Musa ne ya aiko mana da rahoton. duk da cewa dai ya share tsawon kasa da awoyi guda biyu a fara gwamnatin tarayyar najeriya da ke abuja tuni ziyarar shugaban kasar senegal basiru faye ke dauka ta hankali ciki da ma wajen yankin yammacin afirka akalla ministocin tarayyar najeriya guda hudu da suka hada da ministan ciniki da na harkokin noma ko bayan ministan harkokin na waje da makakaki na gwamnatin kasar ne dai suka taka rawa a yayin ganawar a wani abin da ake yi kallon kokari na inganta ciniki da kina batun harkar noma a tsakanin kasashen guda biyu to sai dai kuma na kan gabacin ganawar a faɗin muhammad idris da ministan labarai kuma kakaki na gwamnatin kasar na zaman kokari na zawarci na kasashen yankin guda uku da ke wani bore sakamakon mulkin soja a babban al'amari ne mu a gare mu muna girmama wannan ziyara da ya kawo kuma muna ganin cewa zai karfafa na farko dangantaka tsakanin najeriya da ita kasar senegal sannan kuma na biyu zai kuma yi amfani da wannan dama don shugaba bola ahmed tinubu ya gama cewa amfani da dama ya nuna ma wa'ancan shugabannin kasashe da suka fita daga ecowas su dawo cikin ecowas din saboda ecowas din ita ce kungiya mai karfi wadda za ta taimaka ma ah, wannan yanki kusa da kuma ko ya zuwa ina abuja ke shirin ta kai cikin zarurci na kasashen da ke kawancin yankin sahel fayan da ya hau mulki bisa alkawarin karin yancin senegal hannu na kasar faransa da ke zama uwar gida kasashe da yawa a cikin yankin amma kuma ake fuskantar turjiya da ke da girman gaske a tsakanin kasashen yankin yanzu a yan kuma da ake kallon danyen ganye a tsakanin gwamnatin da ke bisa mulki a cikin tarayyar najeriya da kasar ta faransa wani abin da ke zama ba sabon ba faruk bibi faruk da yana shirin cikin batu na siyasar yankin kuma ya ce da kamar wuya sanar garin ta ɗauki ƙoƙarin yin sulhu cikin faɗan na faransa ko a rantsar da shi ma ya yi ɗauko maganganu da yawa da ya nuna za a yi gyara a tsakanin wato yadda faransa take tafiya da ƙasashen afirka saka ba za a zaci cewa dai gaskiya shi faye zai zo a wato neman wata magana ta sassautawa tsakanin shi da faransa a wurin bola ahmed tinubu duk da har san yanzu bola ahmed tinubu ana ganin kusancinsa ya kai ko ya fi kusancin da wasu shugabannin afirka suke da shi da faransa saboda yadda koyaushe tashi fita zai to fitar bazata da kuma fitar tasa ta kansa a faransa yake zuwa ya zauna duk da cewa dai ana zaman jiran sanarwar fara gwamnatin kasar da ke abuja bisa tasirin ziyara tsakanin manya na kasashen yankin guda biyu duk da farkon fari da shugaba tinubu ya boye a ta tsora cikin zumuncin da ke tsakanin kasashen guda biyu ba kuma ko bayan sakon taya murna tinubu ya kasance a dakar cikin watan jiya inda ya taka rawa a bikin rantsuwa ta shugaban faye din kuma a faɗar ambasada bala muhammad da ke zaman tsoho na jami'i na jakadancin tarayyar najeriya sabo ziyarar na zaman ɗan wani yunkurin tattaunawa a cikin neman mafitar rigimin tsaro da mani siyasa da ke cikin yankin yanzu. san da shi ma aka naɗa shi shi ma shugaba tinubu ya kai mishi ziyara zuwansa najeriya na tabbatar za su tattauna duk rikitocin da yake tsakanin kasashen ecowas kuma su yi tsari wanda suke ganin za su kawo daidaito ɗawar kasashen biyu dai na iya kawai zuwa sauya makomar ecowas ɗin da ke cikin rudani sakamakon tawaye na ƙawayen sahel likicin tsaro da tattalin arzikin da ke da kamari a tsakanin al'umma ta ƙasashen miliyan sama da hudu ubala musa dijabilu hausa daga abuja a nigeria. to anan kuma gamayyar kungiyoyin kwadagon najeriya ta gudanar da zanga-zangar nuna adawa da karin kudin wutar lantarki da gwamnatin kasar ta yi inda 'ya'yan kungiyar suka toshe ofisoshin hukumomi da ma kamfanonin rarraba hasken lantarki a kasar. wakilinmu da ke abuja uwais abubakar idris na dauke da ƙarin bayanin yadda lamarin ya kasance Dubban ma'aikatan gwamnati da mana kamfanoni masu zaman kansu da ke ƙarƙashin ƙungiyar kwadagon Najeriya ne dai suka yi da fifi a hedikwatar samar da wutar lantarki ta Najeriya. Suna ɗauke da kwalaye da aka rubuta kalamai da ke nuna adawarsu da ƙarin wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta sanar. Shugabannin ƙungiyar kwadagon karkashin jagorancin Joy Ajero sun dage kan cewa ba fa za ta saku ba akan wannan ƙarin da aka yi na rukunin mutanen da ke samun wutar lantarki sa'o'i 20 a kowace rana. suna masu dagewa da cewa babu ma'aikacin da zai iya biyan kuɗin wutar lantarkin a yanda yake a yanzu saboda karancin albashin da ake biyansa balle ai maganan sauran 'yan najeriya da ma basu da albashin muhammad abdulsalam fantami ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shiga zanga-zangar ya bayyana abin da ya harzuka su wannan ƙarin ya wuce gona da iri wannan ƙarin ya wuce fahimtar talakan najeriya babu wanda zai iya hatta kai da kake aikin jarida in an ce ka biya wannan kudin a yadda gwamnatin tarayya suka kara kudin wuta wannan aikin ba za ka iya fitowa ka yi shi ba gwamnatin najeriya dai ta yi ƙarin kudin wutar lantarki ne ga rukunin da suka bayyana na ɗaya daga naira 66 kowane kilowatt ya zuwa naira 225 ƙarin da yake shine mafi yawa da aka yi a tarihin ƙare-ƙaren da ake na wutar lantarki a najeriya ƙungiyar kwadagon ta ce ba kawai tana zanga-zanga ne akan ƙarin kan wutar lantarkin ba tana ma son ne a duba daukacin yadda aka sayar da harkar samar da wutar lantarkin aka mayar da ita a hannun 'yan kasuwa domin dukkanin shekarun da aka ya kwashe bata ga wani ci gaba ba illa ma dai koma baya akwai dai mata da yawa da suka shiga zanga-zangar irin su kwamarar saratu yahaya musa wacce ita ma take cikin kungiyar kwadagon najeriya ai dole kuma abin yana cin wa yana cin kowa zarafi kowane gida tunda ana ana haɗaka ne da mata da suna aiki dole su ne suke biyan kuɗin wutan nan idan ranka ya daɗe bai iya biya ba dole ita mata ita ma za ta kawo nata ta biya to duk abin ya shafi kowa da kowa sai da ta kai ga barazana ga 'yan kungiyar kwadagon na za su afkawa ma'aikata samar da wutar lantarkin muddin babu jami'in gwamnatin da ya fito ya tarbe su to amma daga baya babban sakataren ma'aikatar alhaji mamuda mamman ya fito ya kuma yi tarbi 'yan kwadagon sun kawo kuka a kan karin kudin lantarki mun ji kukan da suka kawo kuma za mu dauka mu kai wa gwamnati su duba abin da suka gani sannan sai mu gaya musu to akwai alamun za a samu sauki kenan eh to kamar yadda na gaya musu nake cewa shi hakin karin kudin lantarki ba ministry bane take yi regulator ne ko za su rage ko ba za su rage ba ba ministry bane suke regulator ne suke wannan dai zanga zanga ce da aka yi a dukkanin jihohin Najeriya domin matsin lamba da 'yan kwadagon ke fatan zai taimaka samun biyan bukata Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa tawagar jami'an gwamnatin Amurka ce ta isa birnin Yamai don gabatarwa hukumomin mulkin sojin ƙasar jadawalin aikin kwashe sojojinta daga ƙasar kamar yadda aka umarce su da yi. Bayan katse alaƙa tsaro da Nijar ɗin ta yi da Amurka, ga dai wakilinmu a Yamai Gazali Abdu ta sawa da ci gaban labarin. Tawagar jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar ta Amurka ta Pentagon wacce ke zama ta biyu da ta zo a Nijar bayan ta farko da ta zo a ranar 24 ga watan Afrilun da ya gabata. Ta zo ne a wannan karo a ƙarƙashin jagorancin Mr. Christopher Maya, mataimakin sakataren harkokin tsaron ƙasar ta Amurka da kuma General de Corps d'Armée Dagvin Anderson, daraktan kula da ci gaban sojoji a ma'aikatar tsaron ƙasar ta Amurka. manyan jami'an ma'aikatar tsaron ta amurka sun zo ne a wannan karo domin gabatarwa hukumar mulkin sojan ƙasar ta nijar da jaddawalin aikin kwashe sojojin nasu daga ƙasar ta nijar kamar yadda hukumomin kasar suka bukata bayan soke yarjejeniyar tsaron ta haɗa ƙasashen guda biyu tun a ranar biyar ga watan mars ɗin da ya gabata kuma ƙungiyar ecol democratic ta bakin shugabanta malam nasir na hantsi ta bayyana ta da matakin amurkawan tana mai cewa abu ne wanda mun ji daɗin shi sosai saboda sun zo cikin kwanciyar hankali kuma sun nuna mana cewa su manya-manyan kasashen demokrasiya ne saboda sun aminta da umarnin da an ka su ba tare da wani jayayya ba saboda haka kasashen duka biyu muna fata gare su su ga wace hanya kuma za su bi ya zamanto kurakuran da an kai a baya a gyara su domin amurka da ƙasar niger su kasance cikin halaƙa wadda ta bi ƙa'idodin ƙasa wadda kowane zai iya amfani saboda mun tabbatar da ƙasar amurka tana da amfani sosai cikin yakin ta'addancin da ke wakana a cikin ƙasashen afirka tuni dai tawagar jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar ta amurka ta gabatar da jadawalin nata ga ministan tsaron ƙasar nijar janar salifu modi a ofishinsa sai dai malam bana ibrahim dan fafutuka da ke goyon bayan sojojin da ke mulki a nijar ya ce akwai buƙatar sa ido sosai akan amurkawan a wannan lokaci janyewa dakarunsu ba shine ke nuna cewa ba amurka ta sabar niyyar da take da a cikin kasashenmu amerika mun san kakan da take aiki tana iya ko daga can ta yi abin da za ta yi domin ta dawo cikin kasanmu ko kuma ta mallaki abin da take so dama a cikin kasanmu ya kamata a ci gaba da sa ido kuma da hankali bisa kan abubuwa da ke afkuwa a cikin kasanmu to amma malam musafa abdullahi mai sharhi kan harkokin diplomasiya na ganin amurkawan sun nuna dattaku a ma'amalar tasu da sojojin nijar kuma ba mamaki a nan gaba kasashen guda biyu su iya cimma wata matsaya ta ci gaba da hulɗa a fannin tsaro a tsakanin su. To ai ka san da matan da wata biyu da suka wuce da Nijar ta gwada haka Amurka ta kawo wata garrama ba sun ba kansu shawara wanda za a fara ko an fara zai sa ƙasashen biyu su samu su ciyo kan wannan matsala kuma cikin daraja ba sai an yi wannan hayaniya ba da sojan faransa suka samu na zanga-zanga ko ina a cikin kasa magani na har yau ko sojan amurka sun janye watakila za su samu da yarjejeniya ta yadda wasu sojan na nijar su kara samun horo daga wajen amurka ko ta wani fanni a nan gaba ne dai wakilan kasashen guda biyu na nijar da amurka za su soma tattaunawa kan jadawalin da amurkawan suka gabata buƙatar domin cimma matsaya a kai kafin soma aikin kwasar sojojin ƙasar ta Amurka su dubu da ɗari da ke jibge a birnin Yamai da kuma a babbar cibiyar su da ke a jihar Agadas. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Bayan takun saƙa da jifan juna da zarge-zarge iri-iri tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarata ta Benin, kan batun jigilar man Nijar ɗin daga Benin zuwa China. A ƙarshe dai Benin ɗin ta amince da barin jirgin farko na dakon ɗanyen man Nijar ya fara tashi daga gabar tekun kwatano duk wada cewa nijar bata bude iyakarta ba wakilin atawa isu mamman ya jiyo mana martanin jama'a kan wannan kiki da kasashen biyu suke ciki An dai share kusan kwanaki goma ana kan ruwa rana tsakanin kasashen biyu bayan da hukumomin kasar ta Benin suka yi watsi da yarjejeniyar da suka kulla da Nijar da kuma a dai share daya wani kamfanin man fetur na kasar China wato China National Petroleum Corporation lamarin da ya tayar da joshin wuya tsakanin kasashen biyu. A wannan larabar ne a karkashin shiga tsakanin da kasar ta China ta yi aka kai ga amincewar hukumomin na kasar Benin da suka ba da wani izinin wucin gadi na ci gaba da amfani da mashigar ruwansu wajen dakon danyen man na kasar ta Nijar. Tuni dai 'yan kasar ta Nijar suka so mu bayyana ra'ayoyinsu kan batun. Ga dai Asmanu Minize wanda ya ce ya san dama da za a rina a haka. mun san da dama ba za a ko ina ba mai na cana ne ba na nijar ba tunda nijar ta riga ta sai da ma cana shi kenan su cana ba karamar ƙasa ce ba wadda za a yi ma barazana ko kuma za a turza ta yadda za ta rasa mafita saboda su ba za su yarda su yi asara ba su so ko ka su so ciniki tsakanin mu da cana ba su yi hana shi kenan don hakan ga abu ne na kawai rashin lissahi mu tsakanin mu da benin sai alkhairi tunda yanzu haka anan ƙasar gata mu mutanen su suna nan cike da ƙasar gata mu suna cin arziki. Da dama dai daga cikin kasar ta Nijar na ɗora laifin ne ga hukumomin kasar ta Benin da suka sa kafa suka shure wata yarjejeniyar guda bangarorin guda uku suka rattaba wa hannu. Bashir Abba na daga cikin masu wannan ra'ayin. Ai ka ji magana da Lamin Zaniya ya ce ko cikin ha'ula in yaƙi ake yi wannan yarjejeniya ba ta tashi. Turjiya ta ya aza sake-sake ne sai ba haka nan ne ba. Su kansu asara ce gare su. Ai ka ga yanzu abin ya ƙare sun sun kuyo dole ba dan Allah ba. hukumomin na Nijar dai sun riga sun karbi wasu kuɗaɗe daga kamfanin na ƙasar China a matsayin kamun ciniki to sai dai wasu daga cikin 'yan ƙasar na ganin ana zura hukumomin na Benin ne domin yi wa tattalin arzikin ƙasar ta Nijar kafar ungulu a cewar Alhaji Jafar Dubai matsala ce wadda take kashi uku take kashi daya ya shafi niger kashi daya kuma ya shafi china da kashi daya ya shafi benin ta china tsakiya take akan cikin wannan matsala ta petrol duk da yake dai an shawo kan abun amma mutum guda ne cikin al'ummar benin a tura ke juya ma kai shi shugaban nasu bai duba talakan shi yana duban abin da za a yi da ya aima wata kasa wadda an makwabce shi a yi blokin niger ta kowane ban saboda wani can maki ya bullo sai ka ce kuma zaka zaka kama ta tsaiko bai yiwa ne hukumomin na Nijar dai na zargin takwarorinsu na Benin da jibge sojojin Faransa da suka kora daga kasar tare da neman sai lalle sun tusa kera su waje. To hakan ba wani katsalandan ne ba a fuskar diplomasiya. Alhaji Nuruddin Ibrahim malamin zamantakewa ne a wata tsanga ta Nantawa ya ce. Jamhuriyar Nijar ba ta yi ma jamhuriyar